na na tabbata ba wanda ya cancanci ibada da bauta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na kuma shaida na tabbata lalle annabi Muhammad bawansa ne annabin ne Allah ya daɗin tsira da aminci da albarka a gare shi daga nan har zuwa tashin Ya 'yan uwa masu albarka mu ƙara jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan mu sani a irin waɗannan kwanaki masu albarka na zulhijja manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi aikin haji ya yi huduba wadda ake kira hudubatu hijjatul wada hudubarsa ta ban kwana babu wanda ya taɓa irin wannan huduba kafin shi bayan shi kuma babu wanda ya taɓa irinsa kana afsahan nas kana ablagan nas ya fi kowa fasaha ya fi kowa balaga ya fi kowa iya magana salawatullahi wa salamu alaihi ya fi kowa iya isar da sako ya bayyanar da abubuwa a cikin wannan hudba malamai ba su gushe ba har yau suna sharhi da bibiyar wannan hudba mai albarka wadda manzon Allah ya gabatar a ranar sallah ko kuma ranar tara ga wata amina ko kuma arafa ya bayyanar da hukunta-hukunta masu yawa ya bayyanar da mu'amala mai ɗimbin yawa ya fada haƙoƙin makwabtaka haƙoƙin ma'aurata haƙoƙin al'umma abubuwan da suke faruwa a jahiliya annabi ya ce na soke su na yi kansalin ɗinsu zinanan da ake bi kafin na jahiliya annabi ya ce na yi kansalin ɗinsu ya faɗi farkon zini da ya kansale a cikin dangin sai sai na kansale shi babu biya ya fara da kansa salawatullahi salamu ya ce ribar da ake karba kafin zuwan musulunci na kansale ta farkon riba da ne kansal ita ce ribar baffa na babana abbas don kusan abin da gaske ne salawatullahi wasalamu alaihi hudu ba sai annabi ya bayyana abubuwa masu ban mamaki a cikin daga cikin abin da ya faɗa mafi muhimmanci wanda nake so in ja hankalinmu a kai annabi ya tambayi sahabbai tambaya guda uku kamar yadda ya zo cikin hadisin abu bakarata nufai ibn al-khari annabi ya tambayi dukkanin sahabbai sama da dubu ɗari a lokacin ya ce yau wata rana suka ce yau goma gota ne, watan zulhijja kafin su ba shi amsa suka ce Allah da manzansa za su fi kowa sani ya ce mun yi haka ne don kar mu je min shishigi wa annabi kar ya canja masa suna ya ambace shi da sunan da ba mu san shi ba sai ce yau ba goma gota ba muka ce haka ne ya manzan Allah wannan wani gari ne ya salam galiban su ma duk ana ka yanke cibiyar suka ce Allah da manzansa za su fi kowa sani ya ce wannan ba garin masa ba ne muka ce haka ne ya manzan Allah wannan wani wata ne ya ce muka yi shirin muka ce Allah da manzansa za su fi kowa sani mun yi zaton zai canja masa suna tunda ane masa wahayi mu ba mu san komai ba sai abin da ya sanar da dan Allah ta la tuqaddimu bayni yaday Allahi wa rasuluhu kar ku shishigi a gaban Allah da manzansa annabi ya ce ba watan zulhijja ba ne muka ce haka ne ya manzan Allah ya ce wallahi ku sani jininku da dukiyoyinku da mutuntunku, a kanku baki ɗaya haramun ne wani ya taba na wani subhanallah fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum haramun ne a kanku sai sai abin kamar girman alfarmar wannan rana da muke ciki daidai da girman wannan wata daidai da girman wannan gari gari ne mai alfarma baldatul haram wata ne mai alfarma rana sai mai alfarma ita ce ranar goma gota girman ya kai kamar girman abubuwan nan guda uku ma'ana taba jinin musulmi taba dukiyar musulmi taba mutuncin musulmi wallahi daidai yake da ka je maka a wannan wata a ranar sallan ka taba mutuncinsa babu bambanci ko a Kano ne ka hori mafi kuma haza fi kuma haza shahari shaharikum haza ce na isar da sarko suka ce ka isar na faɗa ka faɗa na fada ka fada har su uku yace li yuballighi shahidu minkum al-ghaib wanda yayi absent a sanar da shi wanda ya zama yana nan ya sanar da wanda bai zo ba sannan ya daga hannunsa mai albarka sama yace Allah ka shaida na isar Allah ka shaida Allah ka zama shaida na faɗa sai ce ‘yan uwa la tarji'u ba'di kufara kar ku koma butulu bayan tafiyata yadda ribu ba da kuma riƙaba ba sashe na dukan sashe sashe na kasa sashe ana fada da juna ya ce karku yadda ku haka la tarji'u ba'di kuffarin yadribu ba'dukum riqaba ba'd lalle mun shaida ya manzan Allah laqad ballagtar risala wa nasahata al umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al yaqin فصلوات الله wa عليك alaika يوم الدين annabi ka isar da sau ka faɗi duk abin da ya kamata ka yi wa al'umma nasiha har mutuwa ta zo ta riske ka Ya'yan uwa irin abin da yake faruwa a kano kano da muke cewa garin musulunci garin malamai garin ƙur'ani garin wa'azi garin da muke fraud da shi muke nuna wa duniya yawan masallatanmu yawan malamanmu yawan musulmanmu irin abubuwan da suke faruwa akwai abin da a kano abubuwan da ba ma gani a wasu garuruwa da sunan siyasa a fito da makamai ana kashe juna matasa samari masu ƙananan shekarun daga shekara ashirin da biyar zuwa ƙasa su fito titi mutum sama da 200-300 da manyan makamai adduna da wukaƙe ana kame ana bugun mutane ana kwace musu wayoyi at the mutane na gudu ana rufe shaguna ana ɗauka a bidiyo daga sama gidaje a zo a tara an kashe wasu wanda duk aka kashe ɗin nan ɗan uwansu ne kuma musulmi ba yaƙi ce ba ba komai ba da sunan san 'yan siyasar wane ne nan 'yan siyasar wane ne ko da unguwa da unguwa kame da da muke ji da can a Kano da ‘yan agadasawa ne da ‘yan warura ne da ‘yan ina ne a zo ana ɗaukar makamai wannan jahiliya ce inna jahiliya wallahi yana nuna cewa almajirai da malamai fa akwai aiki a kansu yana kuma nuna cewa gabanni wallahi suna cikin bala'i duk wanda yake da wata kujera Allah zai tambaye shi ba su yi abin da ya kamata ba ba su ba da daurinsu ba ba su yi abin da Allah zai kasa tambaye su ba Basi abin da Allah zai shiru a nan nan hotoro akwai ɗan sandan da na sani oga sani duk wanda ya san hotoro ya san dubinin ɗin hotoro mutumin kirki wallahi ɗan sanda ne na san shi shekara da shekaru a wannan guri sun je garin raban wannan fada na daba a nan nan hotoro wajajen rahun ɗin shi ma aka kashe suka harbe shi ɗan daban suka harbe shi ya mutu yana da iyali yana da ƴan uwa, yana da matoya yana dab da zai ritaya ma bai wuce yan kwanaki ba kowa ya da har mu da muka san police station din ga yalla bai ya san wallahi shi ma an kashe shi kuma suwa suka kashe shi kuma inda shi ne ya kuskure ya kashe wani da kafi? ana sai hadawa a media a kwato haƙƙinsa a yi kaza to shi ba shi da haƙƙi shi ba musulmi ba ne ba abin kunya ba ne a gare mu ta kai yanzu 'yan sandan in ana faɗan nan sai dai su koma gefe su zuba ido ba abin da za su iya don ba ka fi ƙarfin kai masu kashe ka to tun da 'yan sanda masu bindiga masu kaki sun kasa ina gani da kai da aka yin ya biyo da kai ko a mota kashe za a ce buɗe gilas mai ko wayarka a ɗako buhu a ce sa a ciki ana bi ƙofa ƙofa sa a ciki kuma wallahi in kake su sassare ka su fasa maka mota a ina a garin musulunci a Kano garin Ƙur'ani, wa'azi da ana da yana tsorowa a bikin da ya tsoro sallah malam sallah ba wasa a Kano kowa yana sallah amma me yasa sallah ta hana ma albasha ma me yasa ba ta hana mu faɗan daba ba ya yan uwa wannan abin tsoro ne shugabanni ɗaiɗai wanda yake da kamfani a nan kano da ya ɗauki mutum ɗari biyu yake biyan su albashi duk wannan 'yan siyasa da duk wannan 'yan takarkarin da duk wannan masu faɗace-faɗacen ɗaiɗai ni ban san wani wanda yake da kamfani a nan kano da ya ɗauki mutum ɗari biyu yake ba su ko dubu talatin talatin ba ina maganan nan kano in kuma akwai su a faɗan ban sai babu ba amma in akwai a faɗan. sau da haka ba aikin yi ba karatu ba ilimi kuma abin da dama makiyanmu ke so kenan ba mai karatu ba jami'o'i sun fi ƙarfinmu ka yi ƙoƙari ɗanka ya gama sakandare iya abin da za ka iya yi kenan ci gaban ba zai yi ba ba kamfani ba sana'ar hannu sun ki sai shaye-shaye kawai aka koya a yanmu wallahi bin iyayen ma ba za su ba ko me kace yi ba zai ba ko me kace yi ba zai ba sau da haka menene mustaqbal yaya shirta din za ta kasance yaya mustaqbal Shirta din mu zai kasance nan gaba in kana so ka ga hoton cuta ɗin kalli jil kalli generation ɗin da yake tasowa za ka tabbatar akwai matsala kuma na gaba ya yi gaba ka je kudin ka gani masu ataba, masu ƙananan shekaru masu wanda suke wulakanta a gindin gada wanda ake wulakantawa daga masu bara maza da mata sai irin wa'annan masu ƙananan sana'o'in ana wulakanta a ne musu barazana a nan kanan ma dai haka to idan Kano ta zama haka nan gaba kai kanka kama za ka rika jin tsoron yawo a cikin gari akwai gidan rediyon da na saurara a wannan satin hikima rediyo a wannan satin wallahi suka ce an kama sama da mutum biyu, sama da mutum ɗari biyu da arba'in da takwas an kama makamai na adina da mai guda ɗari biyu da talatin da biyu wuƙaƙe guda ɗari uku da saba'in da hudu a Kano a cikin wannan watan kawai a cikin wannan watan aka kama hikima rediyo suka yi wannan bayani da a cikin wannan satin rundunar 'yan sanda ta kama mutane 248 masu faɗan daba suna ɗaure to dala ina ma za a zuba su ka je gidan yarin ka gani ka je ka gaida ɗakuna suka cika da matasan sannan wuka ke gashi wuka me za a yi da wuka tsarin ɗan uwanka musulmi ba samu tarbiyya ba ba zuwa makaranta duk wanda ka kalle shi kawai so yake ga galalama ya dauka so yake samu dama ya ganka a wani lungun ma ya sare ka ya ce kawo abin hannunka wannan abin tsoro ne wannan jahiliya ce irin abubuwan da annabi ya zo ya tarar kenan ya yi maganin waɗannan abubuwa da ke faruwa yadda ka san kafin zuwan musulunci har waɗanda suke wasu garuruwa yanzu tsoron zuwa kano suke ne da sunan kasuwanci ko wani abu da aka kasuwancin kusan ya tsaya in abu bai zama dole ba sai dai ka aika kawai kai waya ka tura da kudin a turo ma da kayan amma tsoron zuwa kano ake da faɗan daba wani lungunan da daddare ma ba za ka iya bi ba wani lungunan da magariba ma ba za ka ba haka waɗannan abubuwa ya kamata lalle duk wanda ya zo zai tsaya takara na ko ne mu ce me za ka yi mana maganin wannan abu ba ma bukatar komai naka fare mana maganin wannan matsala amma duk wata ƙarya da zai gaya muku wallahi ƙarya yake yi na sha gaya muku kuna ganin wasa ne wallahi kuma kun sani duk ƙarya suke so suke su ɗane kawai su bar mu ci gaba yana son abuja shi bai ma san me muke suke ba in zai shigo kano sai a jirgi da daddare ya shigo ya fita za ka bi shi abuja ne ba za ka bi shi ba sannan a waje ba mu huta ba ana kashe mutane a cikin gida ma ba mu huta ba haka kwanan nan wani a cikin gida aka yi masallama da daddare na rantse da Allah yana fitowa aka tattaka masa wuta sun kashe shi wani tsoho shi ma bai ji ba bai gani ba ina ya yi ka baya na suka ce bari mu bar ma saƙo suka tattace shi shi ma Allah ta sa bai mutu ba in yayin ka sun zo ka gaya masa tsoho ne dan wani shekara saba'in suka sassare shi to titi ba hutu a cikin gida babu hutu yanzu kun ji kwanan ne yadda wani ɗan takara tsohon ko kuma ɗan majalisar tarayya wancan menene abba anas na jigawa ya ba hanyar jigawa a hanyar hanyar na abuja aka kama shi da shi da abokinsa aka yi ciniki naira miliyan 200 da kyar aka tsaya a miliyan 75 kashi suke so ba tarafa ba aka tafi da naira miliyan 70 an manta miliyan 5 aka irga aka ga kuɗi bai cika ba da wanda suka je ɗin da abokinsa ne da kuma ɗansa aka tafi da miliyan saba'in aka irga aka sai saura miliyan biyar ba haka aka yi ba yanzu sai ka ce kuɗin ubansa ba haka aka yi ba abokin ya ce to ina ga mun manta su ne a mota bari in ruga in zai ɗauko ya ruga ya tafi suka kama ɗan suka je suka ɗaure shi ya ce ku nuna min mahaifin nawa jikinsa na gaya masa kawai sun kashe shi ƙarshe wancan ɗin da ya sha yaron ya tabbatar a yaje ga gawar ubansa sun kashe shi mutumin jigawa ne bayan an ba da miliyan saba'in ya zama kun zo nan cikin gari kuna fashe-fashe ku tafi daji mana ku mana aiki inda gaske ku yan daba ne idan da gaske ku 'yan tauri ne ku je daji ku mana wannan aikin amma ba a cikin gari ba wallahi wallahi wannan ba shi ne aikin samarin magabata ba a cikin gari a kano waɗannan abuwa suna faruwa da kasan zamanin jahiliya sau da aka ƙarshe tambaya laifin waye waye kamata a zarga wa za a yi bilemin manil malum ne karan farko duk wani shugaba ba zai kubuta ba a gurin Allah ba zai kubuta ba sannan malaman iyayen mu su aikin su su ci gaba da ba wai wa'azi kada muke bukata ba a wa'annan shugabannin iyayen mu malamai su je su rika zama da su dan duk masu jin wa'azin nan talakawa ne ba ma ta ji a je a zauna da su ka san me yake faruwa ka a Kano to wallahi Allah zai tambaye ka kuma wannan abin malamai ba su su ma Allah zai tambaye su. duk wanda zai iya zuwa kusa da su ya je gaya musu a ce a gaya musu ba magana kunya ko tsoro ko wani yallaɓe ko wani kaza ko dariya ko murmushi a gabansu ga abin da yake tafa da mu Allah zai tambaye ku an bar 'ya'yanmu sun zama 'yan daba suna kashe mutane suna kwace mutane abubuwa babu gaira ba da ni muna roƙon Allah jalla wa'ala ya sa waɗannan al'ummomi su aikin waɗannan wato manya su ji abin da za a gaya musu ko kuma samarin nan su ji tsoron Allah su sani su musulmai ne ‘ya'yan musulmai ne su je su koyi dukkanin sana'ar da ya kamata su nema halaɗinsu su watsar da waɗanda suke ziga su suke ba su ƙwaya da ‘yan siyasar da suke ba su dubu biyu dubu uku in sun ce sai sun yi fice muna so mu ga 'ya'yanka a gaban ina wane ina wane da ka tura karatu a london da ina ne su zo mu tafi tare da su don mu kare ka tare da wallahi malam ka ba zai tashi ba sai ka je gurin taron siyasa ga 'yan sanda can a gefe guda ga 'yan shaye-shayen a nan kowa yana zuka kuma da makaminsa 'yan sanda ma ba su yi su je shi kuma yin laban yana can yana ta campaign shi ya sa su kuma ga 'yan sanda can a gefe ka ga laifin ɗan sanda shi ya isa ya je sai karfi yi bai na za mu ce Allah Ubangiji ka shirya da mu Allah ka tsare rayukanmu da mutuncinmu da addininmu wayana matasa masu shirya ne Allah shirya da su? in ba za su shirya ba Allah kai ka sai da za ka mana maganin birni da daji da ko ina Allah ka kama ni ƙarshen ta'addanci Allah ka cire mana wannan jahiliya ya ubangiji wannan damuna da muka fara gani Allah ka sa mata albarka Allah ka sa mata albarka ubangiji Allah ka yi albarka ga kasar mu ga al'ummar mu ga rayuwar mu baki daya wannan sallah da ta tunkaro mu Allah ka hore wa kowa abin da zai yanka ya ubangiji ka babu mafita wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad